bal ina fakkara hakanan yana zaune kawai bayan musuluntarsa take sai ya zauna ya yi tunani wanda dama ka'idar Allah ita ce wala qadirul ikhlas duk abin da ka tasan mai da gwargwadon yinka don Allah ikhlasinka wala qadirin sidiki da kuma gwargwadon tasan makayi da gaske kake yi ya kunu tawfiq in dai akwai ikhlasi kuma da gaske kake yi to da ikhlasi ne da kuma tashi ka yi da gaske muwafaka ke kasancewa dacewa da manufa ke tabbata min Allah jalla wa daga Allah mai girma da waya ko ɗaukaka jama'ar musulmi kun gane to yanzu jama'a in dai kai mutumin kirki ne ya zaka ka iya na abokar ko in ba za ka iya irin nawa bakar ba saboda shi martaba ƙarshe ta sama yake a wurin imani to amma za ka iya na ɗufailu ko musamman kai mai sarauta ne to amma za ka iya irin na ɗufailu ba to ka ji ga mu ɗan masuri ba za ka iya irin nashi ba kana musulunta ka ta san yin wani aiki don fitar da musulmi daga matsala to duk ƙaddara waɗannan mutanen kirki ne eh je ka ba za ka iya irin nasu ba sai mala ya ce shubuhatun musara ga wata shubuha da ke zuwa jikin zukatan mutane an gane ko wadda ya kamata wannan shubuhar ta zama abin watsarwa a wurin kowane musulmi shubuha ce ke zuwa wa mutane to amma bai kamata ka tsaya shubuhan nan ta ci zuciyarka ba wa mina shubuhatul masara daga cikin shubuhohi waɗanda ya kamata musulmi a yau ya watsar da su an ya kula musulmin za ka ji musulmi na cewa ana astahi an ataharraka lidinillah kai wallahi ni ina jin kunya ni ma in tashi in zabura ni ma in rinka wani abu saboda wannan addinin Allah ɗin. musulmi ne fa yana jin kunya a gan shi ana wata harka addini tare da shi wa an ad'u ila sunnatin rasulullah kai gaskiya ni ina jin kunya wai ni ma in ce ma wani ya zo ya bi sunna annabi gaskiya ina jin kunya wa ana muqsirun bayan ni ma mai gazawa ne bana aiki da sunna kuma in ce ma wani ya zo ya bi sunna ni ma ban aiki da sunna jama'a ko kun gane da yawa mutane suna ganin wai wannan ba daidai ba ne eh haka ne dan Allah ce lima taquluna ma la taf'alu ba daidai bane amma ka sani idan ka aje kwalbar giya za ka sha kana ɗaga sai ka ga wani ya shigo sai ka tsaya ka ce wa eh ba dai giyan nan za ka sha ba kai ba sai ya ce giya zan sha ka ji tsoron Allah ba kyau ba kyau ka bari sai ya ja maka aya cewa ah, to lima ta ƙulu na ma la na eh shi Allah ya jarrabe shi ko to amma idan bai yi ma wancan magana akan ya bar sha ba to laifin biyu ne alasa kun gani laifin ya zama biyu Ka ga musulmi zai yi saɓan da kake ka kai mai da siya ya bari kuma kai kayi an rubuta maka laifin kayi wani musulmi ya ci gaba jama'ar musulmi muna magana akan duk musulmi ya sani idan yana aikin saɓan Allah to ya yi ƙoƙari ya bari idan ko ya ƙi ya bari Allah yana cewa dan me zai ce ma wani ya bar abin da ya san shi yana yi to amma idan ya ga wani zai wannan abin ya ya mai magana to laifi a wurin Allah ya zama biyu laifin farko kayi abin laifi na biyu ga wani ya zo zai abin kuma kai shuru ka kai mai magana ya bari gara ko ka ji da ɗaya laifin kai kaɗai ka yi ya zo zai kayi magana ya ƙi ya bari ranar kiyama ka kuɓuta ta nan jama'ar musulmi kun gani ranar kiyama ka fita a wurin Allah don kai mai magana Allah sa kun fahimci wannan karatun na malam ce wa ana muzibun ya za a yi in mawana wa'azi ya bar kaza dan me zan motsa ni ma in yi wa addini kaza bayan ni ma mai laifi ne ba ruwana wa ana asi dan me zan mawana magana ya daina kaza bayan ni ma mai sabo ne a alamu hakikata nafsi sai ce ni na fi kowa sanin kaina saboda haka ba ruwana ba zan mai magana ba hmm. ni na fi kowa sanin kaina ni ma na san mai laifi ne so da haka ba zan mai magana bai gyara ni ma ai mai laifin to laifi bi kai tunda kana laifin kuma ka kara da laifin kin kai mai magana ya bari jama'a alsa kun gane maganar nan dan bar ku ji da yawa mutane ba su fahimtar wannan maganar kai ne ka tashi za ka tafi gidan kallon kwallo sai wani ya ce a mu je mana ba can za ka ba ka ce eh. sai ka ce wani eh, wallahi ba kyau to kai ma kakka je sai ka ce to ai ni jaraba ce gari ne sai ce ni ma jaraba ne sai ka ce ni na fita wallahi tallahi Allah ya kama ka ba ruwana ni dai idan ji da kaina ne da ma kun gane hmm. to ilal qa'ili zalika ga wasiƙa ga jawabi zuwa ga mai faɗin irin wannan maganar naqul muna ce masa law takhazalta anil amali lidinillah da za ka lalace game da yin aiki saboda taimakon addinin Allah ka taɓi an ce ka daina kaza ka ƙi ka bari an gane ko sannan ka ƙi ka ce ma wani ya bari to faƙad adafta ila taqsirika taqsiran gaza wadda kake da ita akan bin Allah ka ɗauko ta gaza ka ƙara ɗora a kanka wa ila zunubika zamban ka ƙara ɗora wani zunubi akan zunuban da kake wa Allah tun ka ga yana laifi ka ƙi kai magana to laifin da kake laifi ne ƙin yin magana kuma ka ƙara ɗauko wani laifi ka ɗora akan laifin naka Allah sa jama'a sun gane malam sai ce fala yamna uka zambuka an ta turka al'amala laifin da kake wa Allah ka da kake wa Allah karka bari ya hana ka watan karka bari ya hana ka ka bar yin aiki kenan karka bari ya watan ka bar yin aiki saboda addinin Allah wai dan kana yin zunubi zunubin ya sa ka bar yin aiki saboda addinin Allah yi aikin ba dai kana laifin ba yi magana kuma a bar laifin yanzu za ka ji da ɗaya ne wala kasiruka takasiruka jazatan maftuha min al'amalin islam kuma watan kada gazawarka ta baka wani certificate buɗaɗɗe an gane ko min al'amalin na rashin yin aikin islam don addinin Allah watan wai tun da kai kana da gazawa wurin bin Allah wannan sai ya haifan maka da wata dama wani takarda buɗaɗɗiya wadda wai duk wanda ya ganka tun ya san kai mai laifi ne to ya dan baka yi wa addini aiki ba dama kai magana tun da dama kai ma mai gazawa ne ai kai ma mai laifi ne kun hadihin risala ga wannan yar wasiƙar dan Allah karɓe ta kai aiki da ita arraƙiƙa wacce take ba wata ababa ce yar gata mai sauƙin karɓa a karanta wata yar wasiƙa ce malam zai kawo maka Ga ta nan karɓa kai mai irin wannan tunanin min abi mihjan as-sakafi wannan wasiƙa wani sahabi ne mai suna abu mihjan as-sakafi radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda zalikum faris wannan ƙwararren soja ne al kuma ɗan ƙundin bala ne aikin soja jama'ar musulmi ƙwararren soja ne kuma ɗan ƙundin bala dan abu mijan shine idan aka hangi tawagar kafirai na tahowa za a yaki sojojinsu yana da wannan ɗabi'a idan aka hango su kamar tasowar hadari ana tunanin to wannan ai in ba mi da gaske ba ma za su kewaye mini sai ce kowa ya kwantar da hankali shi ya za a yi sai ce ku shimfiɗa zani shi ya shimfiɗa sai ce a ɗaura shi a kai idan aka ɗaura shi sai ce suna matsuwa muna matsawa idan kuka ga mun sun kusa da inda za a yi ta haka in suka kusa da inda za ku iya cilla ni in faɗa tsakiyar su ku yi saboda haka suna tahowa da an fahimci yanzu za a iya haka a cilla shi sai dai su hange shi kansu sai a yi a yi a yi a yi kawai sai a cilla shi dama ya rike kobai shi yana wulwulawa yana wulwulawa sanda zai fada tsakiyar su zai fada ne da datsa kan wani kawai a cikin kafirai yana datsa kan wani kuma sai ya rikita su dama za su fashi sai ya shiga cikin su kawai ta sara saboda haka sai kowa ya ta gudu sai ya fasa su sai musulmi su samu damar faɗo musu abu mihi fa yana da irin wannan jara'ar yana da wannan karfin halin amma kun sauni yin Allah to bari ka ji shi wannan allazi izana zal maidan shine wanda in ya je filin yaƙi alharal batula yana bayyanar da gwarzantaka warrajula kuma yana nuna shi namiji ne ba mace ba an gane ko zai bayyanar da shi namiji an rajularsa mazantakarsa walakin na sai dai matsalar shi wannan abu mejan ɗin obutuliya Allah ya jarrabe shi bi idmanihi ta kwankwaɗa shi da yake wa shurbal ham. ɗan giya ne kuma kuma kaji wani yin Allah ɗan giya ne ɗan giyan ma na ƙarshe to a nan dai karatu ba faɗa ka ba jama'a kun gane wannan amma kun ji gwarzantaka shi ko kun ji jarraba shi da Allah ya kuma shi kuma ɗan giya ne hmm, Allahu akbar wa alaikum salam a'a malam ba shi bane <laughs> bari dai ka ji karatu wa ma'a zalika tare da ɗan giya ne tarahu jundiyan za ka same shi soja ne mai suna soja ka za ko wanda soja ne ba ba sojan ne, ba da gaske soja ba ne. da ma musulmi kun gani to ga shi kana ganin sa a matsayin soja na gaske fi sufufil ka. maganarka shi nan a cikin sahun yakin kadisiya kharaja ya fita zuwa ya fita daga gida lilkitali don shiga cikin musulmi a wannan yaƙi na ƙadisiyya don al'aiga fim nan kaje ka ganshi a ciki ka ga irin yadda ya aiki a wannan yaƙin na ƙadisiya wafi mai danil batula a wannan fage na nuna gwarzantaka wa sharafi da kuma nuna kai ne sama a kan saura cikin sojoji a wannan fili fa za a fara yaƙin utiya bihi sai aka zo da shi liqa'idil jaish ga shugaban sojojin musulmi da ya jagoranci sa'ad bin abi waqqas ɗaya daga cikin yan aljanna shi aka tura jagoranci tawaga sojojin musulmi an shirya za a fara yaƙi kawai sai gashi an kamo shi an zo da shi gaban shugaban sojojin musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una radiyallahu anhu Allah ya ƙara ma watan shi sa'ad dan abi waqasin watan yadda Allah ya kara masa yadda jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah kyauta to a daidai wannan lokaci an zo da shi gaban shugaban tawagar sojojin an gane ko ana zuwa da shi li'annahu abin da ya sa aka zo da shi gabansa kuwa ta da sharibal ham ya yi tatulle da giya za fa fara yaƙi amma ga shi ya jiya. ligiya famar sa'adu bin abi waqqasin nan take shugaban tawagan musulmi na sojojin sai ba da umarni khala rasulullah wanda kuma dama shi kawun annabi ne sa'adu dan abi waqqasin sai ba da umarni an yamna abu mijan min al-musharakati fil marika ya ba da umarni an yumna'a abu mihjan kenan a hana abu mihjan minal musharaka ya shigo ya haɗu da musulmi fil marika a fagen wannan fama na yaƙi ya ce a jaye shi kauka bari ya shigo wa an yi kayyada kuma a je a ɗaure shi da mari hatta tanta hilmarika har sai an gama yaƙi sannan a hukunta shi li'annahu domin ƙa'idar musulunci la tuqamul hudud ba a tsayar da dokar musulunci fi ardil adu a ƙasar makiya yanzu idan an je Ilugu. sai a kama wani musulmi ya zana ba za a ce a mai bulala ba in bai taɓa wuri ba ba za a ce a datse mai kai ba in ya taɓa wuri sai a ce a riƙe shi kawai sai an koma gida eh, abin da ya sa don kasu ce o musulmi kuma dukan yan uwansu ke ko kuma a ce o di ba ka ga sun kashe ɗan uwansu sai sa su gaza fahimtar addini ko to ba za a sai mai da hukunci ba bari sai an dawo gida jama'a kun gane wannan ko wa ku yi da abu jan shi kenan tunda shugaba ya bada umarni a je a ɗaure shi sai aka je aka yi wata ɗan ɗan abin nan aka ɗaure shi a ciki aka samu mari kun dai san mari ko aka samu mari aka dabaibe shi a cikinsa Allahu akbar wa bada atil ma'arika a nan ne sai yaƙi ya fara tsakanin musulmi da kafirai yaƙi ya fara gumurzu ya gumurzu wartafa'at aswatul abtal a nan ne sauti na gwaraza ya rinka ɗagawa sama an gani a nan ne ka san idan za ka in za in za ka in za ka sara to ko faskare ne idan kana kana <laughs> haka za ka ji faskaren ya fi tafiya to ballantana a ce kan kafiri za ka datsa ka rinka wani daga sauti wurin datsa kan kafiri ko cire mai wuya ta yadda wanda ke bayan shi in ya jiwo irin sautin da kai wurin datsa mai kai to zai juya a guje sai ka bi shi jama'ar musulmi kun gane ko to mala ya ce wartafa'at aswatul abdan watan saututtukan manyan gwaraza barade kenan ya fara daga sama to yaki ya fara kyau kenan wa ka'ati siyuf to a lokacin kuma ta kubba sun fara kara na a tsakaninsu kana jin kau kakkakam kau haka wannan ya sara wannan ya saro kakkau haka to irin wannan tashin ƙara din. wata irin bindigan nan mai kaca ragadadan nan wanda za ka ji haka to ta an fara haka ka duk soja in ya irin wannan to soja wannan bindiga kawai tana kai komo da arna haka yana hankalin shi ya tashi an gane ko da kuma cibiyoyi suna ta karkai na kawai da juna ta harbo ya harba sai kausa da sama wa ta'alat aswatul khuyul kuma saututtukan dawakan da ake kai saboda ganin bala'i sun kama kuka kukan yana sama ga ya can a ɗauran ɗaure shi yana ɗaure wa futihat abwabul janna a daidai lokacin ya ji ana cewa an kashe wani musulmi ga ƙofofin aljanna an buɗe kawai ya shige litaɗira ilaiha arwahu shuhada don rayukan masu shahada a wurin yaƙin su tashi kamar tsuntsaye su tafi su shige an buɗe ƙofofin aljanna jama'ar musulmi kun gane wannan ko wa huna a wannan lokacin ne ihtaraka qalbu abi mihjan zuciyar abu da sai ta kama da wuta ta rinka ƙonewa ya ji abin duniya ya dame shi allazi ji abihi ko allazi ji ko wahuna kalbu abi mijan? allazi ji abihi ala ma'asiyati wanda wannan zuciyar tashi ita ce ai ta kai shiga wannan aikin sabawa Allah nasu kuma yanzu ita ce take cikin damuwa gashi ana yaƙi a fagen da fafagen shi ne an san waye shi amma ga sha ɗaure li'annahu abin da ya sa ya sake zuciyar shi ta ja mai zuwa ya sha giyan nan a ɗaure shi lam yafham shi a lokacin da zai sha giyar bai fahimci anna loko a fil ma'asiya mutum ya afka cikin saɓan Allah irin wannan na shan giya yamnahu ajazatan zai saman mai da wata dama maftuha buɗaɗɗiya an gane min al'amali lidinillahi za ta haifan mai da wata dama buɗaɗɗiya na hana shi yin aiki saboda taimakon addinin Allah wa min musharaka kuma za ta hana shi haɗuwa da ‘yan uwan shi musulmi nasrati la ilaha illallah dan a taimaki la ilaha illallah ga fage na taimakon la ilaha illallah amma ga sha ɗauri wa inna mahtaraka kalbuhu zuce shi ta ƙoni ne ta kama da wuta ne a lokacin wabaka kuma ya kuka ya kuka wana da ala salma a lokacin yana kukan sai ya buɗi baki ya rinka kwaɗa wa salma kira yana ya salma zauju sa'ad bin abi waqqasin ita salma din nan mata sa'ad dan abi waqqasin da ita aka je yakin dama matar soja me ya kamata ta zama soja ko matan malam fa Matan jahili amma da ya kamata duk soja matan shi ta iya kukin bindiga to yaƙin nan da za a sa'ad dan abi wa kasin da mata shi haka yi mata soja soja ce da mar <laughs> an gane ko sai yana kuka jama'a ya buɗe baki yana kwaɗawa matar sa'ad ɗan abi kasin, shi ya sa ɗaure shi yana kiranta yana salma Wakala ya ce mata hallaki ila khairi don Allah ba kya neman in nuna miki wani alkhairi ba ki san alheri ne ke kala sai ta ce wa mazak me wannan alherin da kake nufi domin matan ne aka bari a baya kuma shi yana can ɗaure bayansu to amma ita ce kaɗai za a iya magana ta saurare shi Dan ita ce matar kwamanda an gane ko sai kwaɗa mata kira ya ce wai baki nufin alheri ne ke ta ce mai wani iri kala sai ce an tukhalli anni don Allah ki kwance ni don Allah ki kwance ni wa ta'arini albalqa dan Allah ki bani wannan taguwar wadda ke kusa da ke wannan taguwar ita ce farsa sa'adin wani doki ne ƙwararren doki na sa'adu ɗan abi wa ya ce fallahu alayya ina ina gama watan ina shaidar da ke Allah a kaina in sallama nillahu, zan ku zan kutsa yakin nan ne in hal Allah ya kubutar da ni ba kashe ni ba arju ki zan dawo nan wurin naki hatta da urijili fi qadi zan mai da kafafuna a wannan da bai bai da akai mun ki ƙara daure ni fa ce ta ce sam wallahi ba sam ni ba zan kwance ka ba ba ruwana ni ba zan kwance ka ba faƙala sai ya ci gaba da kuka kawai yana kuka ne sai ya shirya wannan waka tana jiyowa ya ce kafa hazanan an turtadal khailu bil qala wa utraku mashdudan alayya wa saqiya idza kumtu anani al hadidu wa ughlikat masari'u duni qad tasummu al manadiya وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا ولك أهد لا أخيس بآده لئن a ألا أزور الخوانيا يتي متى tana juwa sai yana wata waka ya ce kafa hazana bakin ciki ya kai baƙin ciki an turta dalhailu bilkana a wa dawakai sirdina. za a fara yaƙi an ɗaura an hau an fara yaƙin wa utraku ni ku gashi an banna anan mashdudan alayya an ɗaɗɗaure ni wa saƙiya da maruruwa da aka ɗaɗɗaure ni idza kumtu idan na yi yunƙuri in miƙe in na miƙe alanil hadidu waɗannan ƙarafa sai su yi kwatam ƙasa da ni ina son in tashi a lokacin da wannan maruruwa da aka ɗaure ni in shiga haka a yakin amma da na miƙe sai in faɗo ƙasa kuma hmm. wa ka Allahu masari'u duni kuma ƙofofin ɗakin da aka sa na aka wannan ɗan tattin duk an kulla ƙofofin wai saboda ni ka in fito falam sun ko kat ta manadiya kuma ga ta ita da ake wa magana ta kuramci ana ta magana ta yi shuru mata rabu da ni wa kuntu zamalin kuma kowa ya san ina da kuɗi ina fa da kuɗi kasirin mai yawa wa ikwatin kuma ina da ɗan uwa ko ni wahidan amma kage yanda suka banni ni kadai ana saboda Allah la akhaliya ba wani ɗan uwa tare da ni yanzu ni kadai aka bari na hmm, Allahu sai ya ce mata walaki ahadun ina miki alkawari la akhyasu bi adi kuma wallahi alƙawarin da ba zan warware shi ba la in in har kika bani wannan dama Allah azura hawaniya na rantse da Allah wuraren da ake haɗuwa na shan giya ba zan ƙara halarta wurin ba ban ƙara kai ziyara wurin farakat lahu salma a nan ne ita wannan salma ɗin sai ta tausaya mai sai ta je ta tsaya kan shi tana tausayi wa atlaqathu sai ta kwance shi daga marin wa atul balqa sai ta ɗauki wannan taguwa sai ta bashi farsa sa'adin wannan dokin na sa'ad sai ta ce mai hau ɗin hau ba wani matsala saboda tausayi fara kibaha jama'a ba da ya tsalle sai ya ɗare ba kawai wan ɗalaka sai ya tafi a guje kallais abdargham kai ka ce irin zakin nan ne mai shiga surkuki na bala'i kawai jama'a ba su ankara ba sai aka ga yadda ka san irin zaki ya shiga surkuki don kamo wani abu da bala'i wallahi tallahi jama'ar musulmi ana yakin nan kawai sai aka hangi wani ya kutsa tsakiyar kafiran nan yana ta kai su ƙasa yana ta zubar da su kada ta kal farsan yana tike ta waɗannan sojojin kafiran kal aqab yanda ka san mikiya haka ya dira cikin Yahudu yahulu alaihim yana ta kai komo wurin zubar da su a kansu wa man hadara min farsanil muslimina waɗanda duk suka shiga a sojojin musulmi yanzu runa ilai sai aka yi ta kotu ko ana ta kallon shi shi kaɗai yana ta zubar da kafirai ba kuma san kowaye ba wa kada haru fi amri kai sai da suka rikice game da lamarin shi wai wannan to ko wani mala'ika ne Allah ya turo yake ta wannan aikin sai da suka rudi ba su gane kowaye ba faƙar kane ya kasifin nasa kasfan munkara malin ya ce yana karairaya mutanen da suke kafire ne a yakin mummunan karairayawa duk inda ya bi sai dai kaga kawai yana ta daddatsa su yana ta zubar da Mun munkaran kuma mummunan yake yi hatta na sa'adan kai har sai da shi kwamandan yakin na musulmi Allah Zai jalasa fi arishin wanda ya dan zauna a wata rumfa a matsayin shi na kwamanda ka sai kwamanda in ya je ba zai wuce gaba bane a'a shi ke organizing yanda yakin zai zama zai rinka cewa waɗannan haka yana dai nuna yanda za a yi an gane ko to a yana yana watan yana zaune kan wannan karaga yana nuna yadda za a yi nasara a yakin fauka makanin a saman wani wuri murtafi'in mai dan tudu luraki basayar ma'arika don ganin yadda yakin zai ci gaba da gudana yana yana dan sama yana hangen yaya yana nuna yadda za a ci gaba da yi yana ganin wannan mutum na ta zubar da kafiran nan kala sai ya ce kai jama'a waɗanda ke kusa da shi kenan yace wallahi yace na rantsi da Allah laula an anni a'lamu anna aba mihjan fil qaidi ba dan na san abu mihjan na can a daure a dabaibayi ba la qultu bi anna hadha al faris da na ce wannan ƙwararren sojan da ke ta aikin nan huwa abu mihjan da na ce abu mihjan wallahi wannan wallahi ba dan na san yana can daure ba da na ce shi ne oh Allahu akbar walaula anni a'lamu annal balqa ba dan na san wannan dokin nawa ba shi makani ha yana can inda na daure shi ba dan na san yana ta inda na daure shi ba la zanantu anna hal balqa da na ce wannan dokin nawa ne yake kai kuma kai Allahu akbar <laughs> bin mu a wannan yawa alaihi zawjatu to matar shi ta mutsu kusa da shi kawai sai ta bashi ansa da cewa wakalar ta ce masa na'am ta ce yadda ka faɗa abin haka ne innahu abu mijan. abu mijan din shi ke wannan aikin wa inna hal balqa wannan dokin naka ne balqa din ce dokin naka ne wa hakar lahu ma kad kana a lokacin ne ta hakaita masa ta bashi labarin abin da ya faru ya ja ta sake shi jama'ar musulmi kun gani Allahu akbar ta tahatil ma'arika yayin da aka gama yaƙi tsaf yaƙi ya ƙare musulmi sun yi nasara da kala sa'ad bin abi waqqasin sa'ad dan abi sai ya shiga ɗakin da aka dabaibe abu mihjan tunda an gama yaƙi ya dawo ya leƙa ɗakin ya gayaya yana leƙawa jama'a kun gane ko ko ala fi mawqihi fi sijnihi